Wannan sabuwar gyaran fuska ya shafi ayar doka ne ta 47 a shekara ta biyar inda, inda a tsohuwar ayar dokar kotun tsarin mulki ce take kula da tafiyar da zaɓuɓɓuka da bayar da sakamakon zaɓe. Amma a cikin wannan sabuwar ayar doka wata kotu ce ta musamman ake shiryawa da ke kula da alhakin shirya zaɓuɓɓuka da kuma bayar da sakamakon zaɓe. Idan aka dawo akan bita bisa ayar doka ta 48 ita kuma ta ƙara wa'adin kwanaki 120 ne maimakon kwanaki 40 a shirya zaɓuɓɓuka kafin kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba mai ci. Ita kuma tsohuwar ayar doka ta 59 ta ce babu hurumin sake girka majalisar dokoki idan aka soke ta sai bayan shekaru biyu, amma a sabuwar ayar dokar ta ce akwai hanyar sake girka majalisar dokoki a watanni biyu zuwa watanni uku bayan sauke majalisar dokokin ita kuma ayar doka ta 99 an ƙara mata shekara ɗaya ne inda zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ma na kansiloli duka wani ƙudurin doka ne yake tabbatar da su bayan kaɗa ƙuri'a na amincewa da waɗansu canje-canje a ranar 30 ga watan mayu a zaman taron majalisar ministoci na ranar ranar shiya ya ƙara gabatar da waɗansu shawarwari da suka shafi yin gyaran fuska ga kundin tsarin mulki dangance da ayar doka ta 84 da kuma ayar doka ta 173 wanda waɗansu 'yan majalisar dokoki hudu suka gabatar da bukatan haka sai dai babu takamaiman cikakken bayani dangance da ayoyin doka da za a yi bita a kansu amma sai dai waɗannan ayoyin dokan suna magana ne bisa zaben 'yan majalisar majalisar dokoki da yawansu da kuma alawus ɗinsu da ma batun idan ɗan majalisa ya rasu sai kuma ayar doka ta 173 wacce ita kuma ta ƙayyade cewa batun bita a kan kundin tsarin mulki abu ne da ya shafi shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki.